you kowace duniya kakka zakawa kakka samu abin da kakka biɗa a nan wanda ba su baka komai sai alaiki salam amina ya ainihin mutanen gida alhamdulillah a lafiya ɗan to masha Allah wato amina al'amari na gaskiya akwai abin da shi ka daɗe min a cikin zuciya shi na cimin tuwo a kuɗiya akwai abin da ya daɗe yana wasan min da hankali na daɗe ina so in furta miki cewa zuciya ta daɗe tafiya akan sanki ina so in gaya miki amma in na hudu miki matsalar da za ta faru shine alaƙarki da ke ki da aminu kin gabacin maganar soyayya ga akwai magana aure tsakanin da shi to duk yadda na zo ne miki bayani ba za ki fahimci abin da nake nufi ba sai na ga ya fi dacewa tunda wanga abu da ya faru Allah shi gafarta mai in jira har sai an kai ga wata uku lokacin kin ga an ja lokaci da wanga rasuwa sai in zo in yi miki bayani alal akalli in Allah shi fa sai ki fahimci me nake nihi in ga miki amma do Allah do annabi ki fahimci magana da na ga miki ba na ga miki bane da wata manufa na ga miki ne da manufa wadda ta fito daga cikin zuciya kuma in baccin haka ba abin da zan ga miki Allah sarki na gode sosai kamar yadda na faɗa maka a baya kuma na ji daɗi da ka iya kai haƙuri har zuwa wannan lokacin kafin ka tankare da wannan maganar amma don allah ka yi haƙuri na san a wajenka ko a wajen kowa ma wata uku lokaci ne mai tsawo da amanta da aminu amma ni a waje na gaskiya ba isa saboda na manta da aminu ba don allah ka yi haƙuri amina don allah ki tsaki hoyinta ni fa in lokaci kika bukata in ƙara miki a radon allah ɗaya ina ƙara miki wanga lokaci ki hoyince ni tsakani da allah nika sanki a cikin raina ka dai haƙuri kamar yadda na ce maka to shi wanga hakuri an dinga yi ne kenan to Allah ya saka in bi shi ne ma An sai. Ke ku lafiya me yake damun ki haka? Ba komai mama, me kika gani? Me na gani? Yau sati uku kenan. Ba kya walwala a cikin gidan nan. Anya ba abin da yake damun ki haka kike? Mama tun yake gaban faɗa miki ba babu komai kenan. Ni fa na haife ki, na kuma san ke wace ce ke tun kafin ki zama haka. Eh? ba za ki gaya min ba ba wanda ya dace ba ki gaya wa in ba ni ba ni za ki ɓoye wa abin da yake damun ki? Hmm? amin sorry in mata na son dan baki tsoro ko? Haba malam wannan iri abu ne ka zo ka tare min gaba ko sallama babu sai ka ce arni. nun hmm, kawai ai na fahimci kamar sallama za ta bata miki lokaci ne saboda ke kore shi a cikin sauri ke ni kuma eh ina son dan sanar da ke abin da ke yawo a cikin raina to ina jin ka wato kina ji ba eh ni fa magana ta Allah kin dade a cikin raina ina ciki da ke to ko ban samu damar eh furta miki din ba sai ba ka kana cike da ni ban gane ba ni ban jin maganan ku na yan tasha idan ma sona kake kan ba sai ka zo gidan mu ka tare ni ka ce man kana sona ba ma ka tada ni akan layi ka ce man kana sona ka shirya ta kai da ka cika yarinya kan hanya ka sai da ta kace kana santa to daga ka karasa da ni akan hanya ka ce za ka min magana akan hanya saboda na san jin da Allah ya nuna ya mace ni fa gaskiya hakuri na ya fara zuwa ƙarshe ni yarinya za ta nan kalla ne mata magana tana min tsaki kurin ta ga ina kula ta gai amma gaskiya abokina wannan abin da mamaki yadda yan matan garin nan Allah Allah suke ka kula su amma wannan shege yarinya tsinaniya mai bakin iyaye saboda ta samu ka kula ta anya tunanin da nake anya yarinyar nan kuwa ba abin da ta maka kuwa kai bari ga ba gaskiya irin wannan matan daban suke haka Allah yake yin su ita wannan ko ba ta daka hin arziki kuma ta fi so ta bi wanda hularsa ma ba za ta zauna a kansa ba ya sa fil ban da kai ma duk garin nan ban ji wanda ya ta yi yan nan ba ko ni na sa hoda na fito daidai nake da kyan yarinyar nan a ku yale ni kawai kai aboki na faɗan iska ne kai haba haba ai tunani na yi tunani na yi tunani abu ne na san me zan wa yarinyar nan ku rabu da ni na yi wani tunani abu ne irin wani yaran ina gama kowa kyama ya sun ne dama na san ka na san ka na san waye kai amma yauwa hansai dama akwai abin da nake son na tambaye ki wai ni dan allah dan annabi ne ke damun ki kwarai ma kuwa akwai abin da yake dama hansi kuma ya kamata ki gaya mana saboda fa baki da kaman mu mu ki ne aminanki idan ki gaya mana ba wa za ki gaya ni fa ba abin da yake damuna kawai dan kun ga nayi shiru sai ku dauka akwai abin da yake damuna haba hansai ai ko makaho ya ganki ya san kina da damuwa balle kuma mai ido saboda haka tare muka taso mun san halin ki kin san halin mu idan kina cikin damuwa mun sani saboda haka ya kamata ki daina boye mana komai to shikenan tunda ba ku yadda ba tun da na taso mm. wallahi na san hansai ban taɓa ga mutumin da bai da fushi irin ta ba to ni haka na ta yi tabbas ya kara nuna min cewa akwai wani abin da yake damunta tabbasan sai tana da damuwa saboda sati da ya wuce ta je gidanmu sai take ce min tana da matsala in zo ta gaya mu to a lokacin ina wanki sai na ce to ta gama barin ɗore kayan nan sai ta gaya mu kafin na gama har canza shawara na zo ta ta ce har sai lafiya kin ce muna da magana sai ta ce a ah, wallahi ba komai nayi nayi da ita gaya mu koma menene ta ki gaya mu Allah ya sauke amin kafa eh, da Allah ya sa kika da don wallahi daga wanke wanke nan babu abin da zan kara yi na gaji da kika da kuma sai ki je ki dora tukunya idan ban da dan wannan wanke wanke tun daga Allah ya waye mai kika a gidan nan oho ni na ga ya miki don wallahi saka zan je in sannan in huta malama na ki gama ki dora girki ki gama ki dora girki kin dai ji ni in ban da ma mutuwa ta yi abin da ta sake da ta saba yi akan mutane da tuni kin ban mana gida mun samu hutu wallahi mun sha iska Nana me yasa baki son a zauna lafiya ne? Haka kika koma kuma? Sai rashin kunya? Me kike nufi da ta zo ta dora miki abinci? Baiwar gidanku ce? Ca nake yi raba girki kuka yi. Wannan yayi yau, wannan yayi gobe. Amma na ga yau tun da safe ai ita tashi ta yi mana dumame. Da rana ma ta ba mu ta yi mana eh, abincin rana. Kuma shikenan yanzu shine kike tunanin ta zo ta dora? Da Allah karki dora. Kin ji ko mara kunya? Ni dai na wallahi. to shi kenan ki tashi ki bashi ai ba dole ne miki ba ko ai jiki magayi in ba ki girka ba ba za ki ci ba mara kunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duniya ba kawai bace duk yadda mutum ya ɗauki duniya ya ajiye ta yau aminu aminu aminu ya yau da wata shida da rasuwa tun ina iya kasa bacci an ya zo a ina bacci jiya nake tunaninsa watansa shida da rasuwa yau ya cika watanni shida da rasuwa ni ina sane ina sane Allah ya to ya za ina son faɗa maka hmm. mutum ya tsoron Allah duk yadda ya ɗauki duniya ya aje ta ba haka take ba kana iya barin ta ka ga mutum ya mutu kamar an kyansa a shana shi kana gani kana ganin su a wata rana babu shi ba dalilinsa babu inda yake yanda ka sa a kyatta a shana ta buce a jefar amma ka rika jin mutum yana cika yana batsewa wai mu za a yi haka mu kaza kaza mu ne wane mu ne na bara mu ne na bana mu ne na bariya ba sasa haka ya kamata a samu malam baban gida kai da ka san Allah kake duba wannan ka gane mm. a lokacin rasuwar yaron nan duk irin yadda ba ka tsammani abin nan fa ya taɓa ni yan kwanaki kaɗan nima abin ya zanne mu na daɗe ina gudawa gaya ma ne ban ba to ka gani amma allah da ikonsa allah ya bani lafiya na tara hankali na wuri guda sai addu'a allah ya ji kansa ita kuma yarinyar nan amina da ta kwanta abin na ana ganin shi kaman wasa wasa wasa wasa sati uku haka yarinyar nan sai ka zo ka yi mata magana sau uku tana kallon ka ba ta iya buɗe baki ta magana uwar suka damu na ce ba komai ku bari wasa-wasa da yarinyar nan ta kwanta ni hanna ma fidda rai daga al'amarin amina in masallaci na fita daga gida na tafi in muka gama sallah to in na dawo gida duk wanda na gani mun haɗu a kan titi kan karasa gida zato nake zai gaya min cewa to ya haƙuri sai in na shiga gida na ganta sama hankali na zai to muna nan dai ana ta addu'a kabar wa Allah ikonsa sai kuma Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi ka faɗa ta ta warware tas yanzu ta samu lafiya a ta samu sauki ai gaya maka ne ban ba to a ɗauri kashi ko a bata igiya kai na san ga abin da kake ciki to me zan zo in gaya maka kuma wanda tashin hankali ai me dadi yake faɗi mai daɗi za ka faɗa to haka to tun da dai za mu mun haƙura da abin da Allah ya muna ni na haƙura uwata ta haƙura kai surukin sama ka haƙura balantana ita kuma da Allah bai bata mijin ba ita rayuwa ba a cewa abin nan da kake so dole sai ka same shi babu wannan rayuwar ran da Allah raba ka da shi to kuma ina wata rana kai ma haka za a yi da kai ina iyayenmu da kakanninmu wato wannan magana taka haka take ai dama dole ne amina ta yi aure dole ne yanzu dai tun da allah ya sanya ta dawo hayyacinta to kuma muna roƙa mata ubangiji allah ya bata mafi alheri kuma allah ya ji amin wannan ne. in ka je gida wannan rashi duk namu ne gaba ɗaya ai ba a dai komi la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani la ilaha illallah la ilaha illallah o wasa wasa jibi bikin shatu hmm, ke dai bari wallahi wallahi ta huta za ta yi auren ta je gidan mijinta ta yi abin da ranta yake so ba tare da an sa ta ba ko kuma an hana ta amma kin san me ni inda ni ce ita wallahi hmm. ba zan iya auren miji kamar shazali ba wallahi hmm, ai auren miji mai rowa bai yi ba mutum tun a waje yana noƙe hannu ina ga ta shiga ai ba kanta kenan kaf garin nan babu wanda bai san marowaci ba ne a garin nan hmm. allah sarki ban taɓa ganin namiji mai kyauta kamar Amina ba allah ya ji kan rai ya da aminu mun saurayin mino da mino ta yi sa'ar miji wallahi mino haƙuri shi kuma aminu kyauta to ai gashi nan haƙurin nata yana janyo mata raini har wannan ɗan iskan abin nan zai zo ya tsaya gaban tece yana son ta ba tare ta wanka mishi mari ba ke habu dai habu dai habu habu wanda na sani habu nawa kika sani a garin nan to mu dai Allah ya kado mu Allah ya kado mana shi wajen mu kin san mu in ba naira ba magana ya dai kaɗo shi wajen ki ni ba na son rigimar habu ni zan tafi gida ina da aiki ne an jima na gode ni fa na gaji fa na ya kamata a zo a yi harkan nan ko a yi a gama hmm. ai baka sani ba hmm. jiya na zo ina wucewa hmm. wani zakara ya mutu oh. Zakara kuma ɗayan eh, sun shi ke yi ko a jikin shi bai damu da mutuwa wancan ba a san da ne addu'a da Allah ya sa muka zama mutane ina da dan adam ne kaɗai idan ya mutu dan uwan shi suke damuwa da shi kuma suke shi addu'a gaskiya ne Allah sarki an na tausaya ma nan Ah, amma tun da kin gani kamar ni ne na gani ba matsala ni dai kamar alkawari idan na mutu ko kowa ya manta da ni kai ba za ka manta da ni ba za ka daina min addu'a ba <laughs> na yi miki alkawari kuma ke ma ki min alkawari idan kowa bayan ba raina ke ma ki dawwama kina yi min addu'a amma na fi son yin riga ka mutuwa saboda ni Amina ki hakuri kin ji ko na san dama ke yarinya ce mai hakuri to ki ƙara akan wanda kike yi duk abin da kika gani yayi farko yana da ƙarshe na sani duk da irin haƙurin da kike wannan yarinyar mara mutunci ta zo ta sake tuno miki da abin da ya riga ya wuce a ranki ki yi haƙuri kin ji komai zafi maganin sa Allah insha Allah komai zai wuce kin ji ko ki yi haƙuri ki yi haƙuri Alaikum assalam. Ƙawata kar dai biki shirya ba. Kuma fa kin san yau ne bikin shatu. Kuma kin sani sarai mu ne ƙawayen amarya. ni ba na ma manta ba. Kuma wallahi nan gaba ba aiki kaɗan ne da ni ba. Ina ga bikin nan fa sai dai ki je kawai wallahi. Kuma nan gaba ma girki ne da ni. Kawai ki je karin ɓata miki lokaci. da mun zauna lafiya a gidan nan. To, ko dai shi ke mu ci gaba da bala'i. A'a, haba dai, warin je, a'a, warin je in shirya. Assalamu alaikum. Dama kai kai ko zo? Amina kenan. Ni na aiko ki zo. Mun je ka amsa laman da na yi maka ba. Amma alaikum assalamu shikenan. amina ya kamata ki fahimce ni zuwa yanzu ki fahimci inda na sa gaba ba komai bane a cikin zuciyata illa so da ƙaunar ki amina so da ƙauna ake gani hawa suke kamar farashi bai kamata amina a ce kina wasa da soyayya da ƙaunarwa an gaya maka gidanmu akwai mutumin banza ne kai ba ma gidanmu ba kaf zuri'armu mu babu mutumin banza saboda haka ya ta ba za ta auri mutumin banza ba irin ka mu zo mu zama abun magana a cikin garin nan in ban da kai ma ruwa ai ba sa'an kwando ba ne ina kan ina mino na ji an ce kana tsare ta a hanya kana gaya mata maganganun banza to daga yau na maka iyaka da yayata kuma na maka iyaka da gidanmu ko sahun kafanka na sake gani ba ma kafar taka ba sai na maka allah ya isa ko da yake kai allah isa ta maka yawa ire-irenku rabonku da albarka tun ranar haihuwa ni dai na gaya maka mino mu shiga ci kan baba ya zo ya ganki da wannan tambadar ɗin